بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله شيء بدأ درس وانا للتافي كرة كري بلا تمعنون أتشكم أجيلا واللفر وحيد عبد السلام بالي لا يتعرى مسلافيا درس اللي قباتا mun kwana a farkon shafi na 38 inda malam ya kammala bayani akan kuskure na wato 72 a yau za mu tashi a kuskure na 73 malam ya ce daga ciki wannan shine ƙaurin lahi fi arsimihi ta kalma ce da larabawa suke irin wannan can ya ce haza matsalon ya zribuhu ba'adun nasi man la ya famu bai wannan wata magana ce da duk wanda aka ga bai da fahimta shi ake furta ma wannan magana A nuna bi kalimatu thawr ya'ni saur. wai wato shanu bijimin sa kwarai wa huwa fahlul khab ana nufin bijimin sa wa hadha al-mathal khaba har yace wannan kuskure ne ya annahu laysa lillahi thawr domin Allah bai da bijimi Eh, wanda yake yara fil barsi wani hauhi wanda yake ciwo a cikin barsi da makamantan wurare da ga mutum bai da fahimta sai a ce wai wato mun san Allah ne ke ciwo a cikin walwashi ko a tunanin shi ya zama wawa shi yasa ya zama dolo misali kaga wannan magana bata dace ba yace fa yanbaghi an natanazzaha alsinatuna an hada ya dace irin wa'annan kalmomi mu lisance su amma dai kamar yadda na faɗa wannan kuskure ne da mu Allah ya tsare mu a nan bangaren mu ba ma yin irin wannan amma dai bai dace ba don mu akwai irin abubuwan da za zama na faɗa malam yake cewa kuskure na saba'in da hudu dusturun ya tayabi shi ma ya ce wannan ya ƙulu ha bazul awam wasu daga cikin wato gama garin mutane su ake cewa awa an gane ko su suke faɗin irin wannan idan da kala makanan musliman idan mutum ya shiga wuri mai duhu an muhishan ko wuri mai ban tsoro to wai ka annahu ya ta azirin jinni fi dukul kamar yana neman izinin aljani kafin ya shiga wannan gurin an gane wannan ko wa hada khata wala yace wannan kuskure ne shi ma hadin wannan kalma Allah ta'ala Allah mai girma da ɗaukaka yana cewa wa annahu kana rijalun min al-insi ya'uduna bi rijalin min al-jinni fazaduhum rahaqa ya kasance a can. wato waɗansu maza ne daga cikin mutane suke neman taimako ko tsari daga waɗansu mazajen aljanu to ba abin da hakan ya ƙara musu face wahala da taɓewa to kaga yin haka ba daidai ba ne ba abin da zai ƙara maka face halaka ba wani aljani da zai kare ka kuka da izinin sa dan zaka shiga wani wuri malam ya ce wa alayka bil hadi nabawi karim abin da ya fi dacewa da kai shine shirya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam inda nuzulul makani lokacin da ka je wani wuri za ka shiga cikin sto ne a wani daki ne mai duhu ko wani wuri ne da kake ganin akwai ko wani abu na iya faruwa yace ce hatta la ya durruka dan kada wani abu ya cutar da kai a wannan guri nabi ya karanta an khawlatu bintu hakimi an samu hadisi daga khawla bintu hakim ila kara masa yadda take cewa sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi ya ce na naji annabi alaihi salatu wassalam yana cewa an nazala manzilan duk mutumin da ya sauka a wani wuri ko ina ne zaka shiga wani wuri ko daki ko zaka zauna a wani gefen hanya ne ya ce to abin annabi yake faɗa ya ce kala sai ya ce a'udhu bi kalimatillahi tammati kana neman tsari da kalmomin Allah cika ku min sharri ma khalaqa daga sharrin duk abin Allah ya halitta akwai aljani a gurin akwai wata cinnaka akwai wani maciji akwai wani kunama ko menene duk kana neman tsarin soy. an ta ko da ganye ne ko kuda ka nemi tsarin Allah daga wannan abin da Allah ne ya halicce shi to annabi yace duk wanda ya faɗi wannan kalma a wannan guri ko daki ko ina zaka shiga yace lam yadurruhu shay To abin da zai cutar da kai hatta hina min manzilihi zalika haka ba gurin ba abin da zai sare ka in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaga wannan shi ya tabbata amma ka je wani wuri za ka tafi kana kiran sunan wani aljani da suri ya yari. ba wannan ba daidai ba ne daidai yake da ya daga ya ilu ya fanfan garo Allah kyauta kuskure na aqida na 75 shine tasmiyatul waladi abdul mawjud ka ji wani suna abdul mawjud an fahimta ma'ana wai bawan wanda akwai shi a da Allah shi akwai shi dama to mawjud kenan to shi bawan mawjud ne yace to wa hada khata wannan kuskure ne li annal mawjud laysa min asma'illah domin mawjud wanda akwai shi bai cikin sunayen Allah wa sawabuhu shine abdul wajid ba abdul mawjud ba abdul wajid wanda yake samar da komai akwai shi an fahimta to ba wai mawjudu in ka ce mawjud kamar an samar da shi ba son Allah bane mawjudun saman mene shi wai samar da shi a shi wai Allah ne din ba to wai samar da Allah ta kuskure amma wajid shine mai samarwa to ga kana nufin Allah kenan so a nan ne in kai haka ba ko dafi amma ka ce abdul mawjud da yawa sai dai ka ce abdul wajib kana fahimta kuskure na 76 tasmiyatul waladi abdul al eh wanda abawan madaukaki sai wanda yake Allah da kaka dama ko san mutane yace to wannan shi ma wa hada qabr wa sawabuhu abdul a'la in ka ce madaukaki akwai wanda ya fi shi daukaka gida to a'ala kuma wanda ya fi kowa daukaka shine wa shine Allah kaga a ƙarshe ba kowa to ba za ka ce abdul ba sai dai ka ce abdul muna yara akwai wasu abokanan mu da muka taso da wannan suna abdul ali wallahi shi yanzu ban ma san wace duniya suke su ma. gaskiya to kaga kuskure ne sai dai abdul a'la yace au abdul muta'al kaga duk yana sama da kowa yawa duk wannan zaka iya faɗa amma ka ce abdul wannan bai yi ba na 77 asmiyatul walad bi abdul hatta eh bawan mai rufa asiri ko wanda yake sitirtawa wa hadha khabar wa sabu shi abdus sittin shine kalmar amma sattarra kaga sakkar amma Allah kenan an sitirce shi ne amma sittin mai sitircewa har yanda kawai kalmar su juya kaka ce sattar sai dai sittin bawan sittin an fahimta sannan malam ya ce da annas sattaru laysa min asma'il husna domin sattaru baya cikin sunan Allah kyawawa kuskure na 78 tasmiyatul waladi abdul aqi bai bayarwa sai da al'ada kyauta bai badawa, bai ba eh wanda yake badawa hada qata'un wa sau shine abdul mu'ti akai ga mata ba adi ba an fahimta sai dai kace abdul mu'ti da anna al-aqi laysa min asma'illahi al-husna shi ma bai cikin sunan Allah na 79 tasmiyatul waladi abdul nabi eh bawan annabi kenan wannan sai ka same shi a wurin hakika da yawa yace wa hada qatar wa sabu shine abdu rabbin nabi haka ya kamata abdu nabi ba abdun nabi ba eh bawan ubangijin annabi to wani yaji amma dai bawan annabi bai ba na tamanin daidai yace ha rasmiyatul waladi abdur rasul kaga an juya wancan kalmar ne kawai yace shi ma wa hada qatar wa sabu shine abdu rabbin rasul sai ka ce bawan ubangijin ar-rasul har yace hada akhiru matan tamma jam'uhu wannan shine karshen abin da Allah ya bada iko aka tattara shi cikin waɗannan kurakurai guda 80 as'alullaha ta'ala an yanfa bihi ina roƙon Allah ya amfanar da shi wannan tarawa da aka yi wa an yataqabbaluhu bi qabulin hasan Allah ya karbe shi kyawun karba innahu bi kulli jamilin kafil domin dukkan wani abin da yake mai kyau Allah tsayayye ne akan wannan abu wa huwa maulana shine majibincin mu wa ni'mal nasir kuma madalla da mataimakin mu shine Allah katabahu wa hid Abdulsalam Bali wanda ya rubuta shine wahid abdussalam al-qali a misra man sha'atu abbas ranar 17 ga watan hudu alif dubu ɗaya da ɗari hudu da ashirin da biyu Allah mu sarki ya ba mu ladan abin da karanta daidai wanda muka kuskure ko karancin ilimi a cikin wannan littafi tun daga farko har zuwa yau da muka kammala shi muna addu'a Allah mu sarki ya ya ce mana Allah mu rabbana ati ai akwai tambaya ko na'am barka da alhamdulillah dama jiki karatu da muke a cikin nan mutum ba zai ci an duba kafa a eh, eh. ana samu ana samu ne wasu mu a wurin wasu a wurinmu ai na faɗa mana wasu abubuwa a nan a cikin kurakuran nan guda tamanin za ga wasu muna yi wasu kuma su larabawa suke da shi malam balarabe ne kuma a larabawa ma ba kowane ƙasa ba da misira ne shi wani abin duk da ka ji ya faɗa maka akwai su a misira akwai su a wasu ƙasashen ma larabawa ba su kare ba wasu ma za ka ji mu ma akwai mu a ciki muna faɗawa ciki a wannan abdul da na ce maka ni a nan ne muka taso da yaro da wannan su kuma kuna da abdul ko a katsina? <laughs> Ah. ya huwa katsina ne ko da ni haihu wannan taso wannan a wadai ni wannan tare muka iya da iyar shi islamiyya tun muna yara amma wallahi ba san inda yaran ya bi mai wa ake gaskiya ba sai ka sake yanka rago ba kawai za ka canza sunan ka ya koma kaza a gyara shi kenan ita tafi abdul muta'al haka sunan yake in wani ya ce maka abdul al sai ka ce ah, abdul muta'al shi kenan sai a gyara shi wannan ta aiki ai hal din ne dawa ai mukan dauka ne mamu ashe kaga yadda su ne kenan eh amma ba daidai bane aliyu shi Allah ne cikin sunan Allah akwai ali ne hagu ai so da kaga wannan shi ne ya ma kuskuren sai a gyara eh akwai su mala ya ji gyara insha Allah ba sai an yi wani wahala wai kawai canzawa za ka yi gyara akwai wani wanda na san sunan shi Ali ala sunan shi kafin akwai Salih kuma sunansa kenan kawai ya mai da sunan shi Salif ya sunan shi Salif kawai shi shi salim ne sunan shi kuma salim yake karbawa ya gane ta wai salim ne sunan ba sala ba don a lokacinsa babu suna ba fara bugarun salim ba ma saboda yin shekarar shugan saba'in da wani abu a lokacin ana sa salim sunan shi sala kawai mu aka muka zai Sale an san Sale an sa kuwa annabi salu ko ba aka ba amma yanzu ya ce sunan shi salim wani mu ne haka dan muke ce mai salim nan ya za mu ce ya na kalle su ta ce mana ya ta ce duk wanda ya ba a kan mamaka ya ce wani abu na dani kai a gyara sunan da ke da kuma inda ka sani da yake a ka ce ka ce mai gyara eh, eh, ita shi ma abun ya tsore kai gyara in ka sai da ya gyara da dama ya gyara cikin gari da yana wucewa yana eh, eh, kira shi a lungun wayan shi eh, ka ma'ana shi shine wanda yake zuwa ya saro itace a daji mai sara itace shine haqqab yana ta tattaro itatuwa ya zo ya cire ya samu kaza kaza ka gane wannan ko yawa kuma za ka ga su hata a cikin wannan wane ne abu talib suna ne ta gane ko talib suna amfani da amma habbab a sifa ne ta fahimta zai iya gyarawa sunan Allah ne habbab yanzu ka ce Allah kamar da shi ne kirare ne kirare ya ce kamata ba a suna ya fi ai abu misali da aka ce abu alif misali abu lahab duk ba akwai lahab din ko abdul muttalib aka ne ba abu abu talib abdul muttalib da gane irin wa'annan duk abin da yake zaman to ba suna ne ba ana iya gyara shi amma kama wannan ba za ka bashi ka bashi dai zaɓin kowane suna mai kyau shi ya zaɓa da kanshi eh mutum ba da cikin sunan Allah shi ba amma ya zo a cikin sunan ta na jahiliya ai eh al-muqallid eh, suna da shi cikin baban su annabi kenan kakan su bai sunan kakan su kenan abdul muqallid muqallid sun sai an gano daga me suke shikakin sunan me suke nufi da shi amma dai babu ma muqallid ba cikin sunan Allah gaskiya ana so misali mutum ne yarinya ne aka haife shi mahaifin ta sa masa suna da ta girma sai ta ga sunan kamar wanda ba musulmi wasu na amfani da shi ba ta sai ta ta yanka ko kuma sai an yanka ba duk sunan da za a canza a sai ta roƙi baban ya canza ba wani abu ne shi baban ya haƙura yana canza suna annabi ya canza suna amma wani suna da arna ke yi kuma musulmai na yi in ce suna ne don wai arna na yi ba matsala ba ne to me matsala dan arna ya sa jumaima ita ma ta sa jumaima ita ma ce ai ba matsala ba ne su ba suna ta nuhu ba suna sa muhammad ma suna sa muhammad yi duk suna sa han muhammad suna sa ni nan na yi karatu shi ne muke karatu a ina ne ina ne muke karatu ne soja ne ma a nan ran asabar ne na tuna ya ya ko ba musulmi ba suna sawa malar ranar asabar mun yi karatu wallahi wani soja ce an turo musu wani chaplain sunan shi muhammad ana ganin su soja aka turo shi makarantar masallaci sai da ya zai shi fa ba musulmi ba sai aka mai da shi soji muhammad ne a sunan shi muhammad wani abu suna uku kuma duk sunan musulmi to suna sawa da shi uwan sai ya haƙura ya fata ko kuma ita ta haƙura wani abun dogon hayaniya ba ne ɗaya eh, ya haƙura kawai amma shi da sai ya haƙura ya barta da wanda take so ya shi fi cancanta ya haƙuri na malam za wannan na ji kamar ce eh, aliyu ba sunan allah ba kuma kamar a cikin qur'ani za ka ga ubangiji ya ce kamar wa huwa aliyu kabir ko abin nan ka ce ba eh, ai ba aliyu ba ba wai abdul aliyu ake cewa al'a'ala ne eh ko anan ya? eh ne ai maganar da muke faɗa ai kaman Abdul Ali da ake cewa mu mun ɗauka alil ne ma a shi al'adin ne shi ne. to kaji akwai wanda wanda na san shi kuma Abdul Ali ne yake yake yake Abdul Ali Abdul Ali eh, ne shine mai fara karanta eh Abdul Ali ai wannan wa huwa al kabir din akwai sifofi fa a cikin sunayen nan 99 ba komai bane suna hmm. akwai sifa da yawa sifa ne kwarai da gaske irin su rashid ar-rashid ba za ka ce abdurrashid kuskure ne ka gani sifa ce ba suna ba ne Allah shi ne a wannan duk al'ada ne shi kuma shi ma ana iya gyarawa idan aka zo ina ne lokacin ake zuwa idan aka haifi jariri sai a bude qur'ani duk juji in rubu inda aka buɗe, sai a samu ma yaron irin sunan a ce sai ya kulu a ce lantana a ce amma a ce sa'uda su bara'a irin wa'annan an ce a shanin asa fi jariri ana jefa wailuwa ne a cikin mai ne da kukan da ce cuin da ce sunan jariri ya ce min su zuwa shi min zon mutahin mutahin kawai shi zuwa ne ya yi wani irin sunan Allah <laughs> Allah ya ce sai Allah ya yafe mana wannan shi wani salo ne na mutane ma'ana ke har ya tashi hannu bai ba da komai ba ko zai samu ko zizi ba ba ne kawai a daidai na faɗin ta gaskiya kuma irin wannan ba matsala bane ka kalli ma'anarta a matsala bane ya ma dai kara faɗi ya fi alkhairi sai ka sa suna mai kyau sunayen annabawa sunan kaza amma na ubudiyar za ka sa ka sa sunan sosai a ji cewa wannan sunan Allah ka fara gaskiya yarka me gaskiya bai kamata ba saboda ana yi kiran shi a yana ban daki yana kaza duk zai zama akwai matsala bai kamata a kira ciki ba ai ba wani mataki da za ka dauka me yoyin ka yi san sanda za ka kira yanzu nan kana zaune ka saba ka asalin ne kila wani na yana ta kiranka kana ma cikin sallah to ka gani to haka zai kira ka ka shiga da ake da wayar ka da wuya mutum ya shiga bayi ma ba da waya ba da wuya ban ce ba a yi ba ana shiga sosai ba ba ba wayar amma dai za ga ana shiga to sanda za a kiran ko ba kuma shi din sanda ka saka yake kiran sunayen Allah ko ayoyin Qur'ani yana yi bai kai karshe ba ringin tafsirin zai kai karshe zai yanke an fara aya ba kai karshe ba an dace ko faɗo wani suna ke ka gani su shi sa kuskure ne ka sa shi ma duk halatta a shiga da shi ban daki in an saka an rike ba komai bane za a kanta amma tun da za a shiga ban daki dole a cire eh, na mu shi ma za ka je kai kaɗai ne ka ji in yana waya ka yanzu da a cikin wayanku akwai app ai ba zai kunni ba sai ka kunna to wannan ba komai yawa amma yana aiki ka shiga ba zai halarta ba yanzu wai mutane da yawa akwai qur'ani ko su saboda haka da na sauti da na karatu duk akwai to amma ba ba za su yi aiki ba sai san da ka kunna su dan ka shiga da wayar aka baya aiki ba ko za su da fanko ne kawai to ka gani to an ce wani babbar ya hau kan qur'ani ya zauna sai ba komai ya ɗora qur'ani a kan shi kaga kai aka ce ai qur'ani ne ta ɗora kan ƙurani aka shi kan shi a cikin eh to haka suka ce ga wani shi na aiki wani? yana yawan tambayar kan kana to gane ba gaskiya yana kuma yawan tambaya na to inda azumi ne ba zan gane ba biliya kake kuma sunan shi a nan yake tare da ko a nan eh. amma ya daɗe da barin nan kenan ya kamata in gane shi ba